ina ɗaya daga cikin mutanen da Allah subhanahu ta'ala ya jarabe su da tsananin tausayin ababen halittu a wani lokacin nakan ga ɗan adam a wani yanayi da shi kansa bai san cewa yanayin da yake ciki yanayi ne mai ban tausayi ba ni in tausaya masa har in masa kwalla ta iya ma wani ya zaci cewa ba da wani dalili da yasa nake masa kwalla amma da za a tambaye ni ni na san dalilin da yasa na tausaya masa ba zan manta lokacin da na taɓa ganin wani mutum cikin shiga ta kamala ya hau mota mai tsada ya sa suturu masu tsada yana fankama sai na zaban masa da kwalla saboda na tausaya masa wani zai ga wannan kamar ma larura ce dan me za ka ga mutum a irin wannan yanayin amma ka ce wai ka ji tausayin sa wataƙila ni din na fi cancanta a tausaya mun to amma ni na tausaya masa ne saboda na ga cewa ba musulmi bane kafiri ne ina tausayin mako masa ne idan ya mutu a wannan yanayin da yake ciki duk wannan jin daɗin zai juye koma azaba azaba madawamiya ta dandanta irin wannan ta sha faruwa da ni da yawa akan ababen halittu nakan kasa bacci saboda matsalar wani wanda ba ni ta shafa ba yayin da wani lokacin Na kan jefa kaina a wasu rigingimu domin in ga na taimaki wani wanda watakila ma ban haɗa dangi ko jini da shi ba amma duk da haka a wani lokacin na kan ga ɗan adam a wani yanayi da kwata-kwata ba zan tausaya masa ba sai dai ma in ta fatan Allah ya ƙaro masa wahala akan wahala idan na ji labarin dalilin da ya janyo ɗan adam ya fada cikin waɗannan matsaloli. Na koyi darasin haka ne daga wasu mutane waɗanda na sha tausaya musu amma sai in ji wasu labarai akan su waɗanda ba su cancanta ka ji kansu ba ko da ku a ce a wuta za a sa su ba a matsalolin duniya ba abin da yake faruwa a gidan sojoji na danniya da fin karfi ga kananan sojoji daga iyayen gidansu shahararren abu ne wani za a masa sharri a halaka shi ba bisa ka'ida ba yayin da wani rigima za ta hada shi da wani ya sanadiyar korarsa daga aiki yayin da wani za a ma tafi da shi a masa hukunci hukuncin da ta iya yiwa a zahirin sa daura mutum ne amma a baɗininsa sa hakikanin shine batar da dan adam ne tare da kawar da shi daga ban kasa to bisa wannan waɗanda Allah yake ba da amanar jagorancin wasu mutane a karkashin su suke gana musu mugunyar azaba su zalunce su su jefa su a cikin matsala idan ƙarshe Allah ya musu hukunci ta hanyar jarrabar su da wasu mu, ta ina za ka iya tausaya waɗannan mutane bayan ka san irin mugun da suka aikata a baya to makamancin haka ne za mu tattauna a kai a cikin wannan shirin a yanzu insha Allah ta'ala bidiyon wannan baiwar Allah mai suna Usaina matar wani soja mai suna Abbas ya shahara a kafafen sadarwa na zamani wacce aka zanta da ita ta bada labarin irin danniya da zaluncin da aka yi wa mai gidanta sakamakon sabani da suka samu da uban gidansa a gidan soji karshe sa aka kwace sa da karfin tsiya aka buga masa abu akan sa ya fita daga hayyacinsa bayan lokaci aka je aka garkame shi ba ma a san ina yake ba sama da shekaru shida bata sa mai gidanta ta ba ta jima tana neman mai gidanta amma bata ci nasarar ganin sa ba sai daga bisani labarin tana da ban tausayi kuma ya dauki hankalin mutane an ce wai an fara bibiya domin magana ta kai ga manya za a dauki mataki ga waɗanda suka zalunci mai gidan wannan mata yana da matukar muhimmanci mu kalli hirar da aka yi da ita baiwar Allah mu sauraro komai daga bakinta amma wanda bai saba yin kuka saboda jin abuwa masu ban tausayi ba ya shirya yin kuka a yanzu domin labarin yana cike da ban tausayi sunana Usaina Iliyasu hmm. na zo daga kaduna kaduna, kaduna north local government na zo a kan mijina soja navy an tura mijina operation um, taraba taraba sati ba ruwa sai ya ce min za a tura su wani guri sai na ce mishi tun lokacin da muka yi wata waya da shi na ƙarshe shiru-shiru ban ji kiran shi ba na yi tunanin tun da ya ce min za a tura shi operation wani guri shi ya sa ban tada hankali na ba sati ɗaya sati biyu abu ya kwana biyu sai hankali na sai ya tashi sosai wata rana ina zaune da daddare sai ga wani kira bayan kamar sati nawa ko wata nawa ya kai zai kai kuma wata biyu mhm. sai ga wata namba da daddare ta kira ni sai ban ɗauka ba can sai na ga nambar shi aka kira shi sojan da yake sojan ruwa ne ko sojan sama ko sojan ƙasa navy ne oh, sojan ruwa kenan eh. ta mukamin shi siman siman to siman wa siman abbas haruna siman abbas haruna eh. to shi kenan faɗi mu sai na ga numbar shi an kira sai ban ɗauka ba sai aka ƙara kira sai na ɗauka da na ɗauka sai na ji muryar da ba muryar shi ba sai na eh, ce waye da kike mun da kike ba da sun magana kafin mu shigo studio mm. kika ce dalilin da ya sa ma aka kira ki da lambar shi ba ki ɗauka ba mm. irin abin naku ne na mata mm, kin dan yi fushi mm. ya kwana biyu bai kira ki ba mm. shi isa ko eh na yi fushi sosai ai sai ki maimaita haka ake yi to ban dau wayar shi ba dalili shi ne wasu matan za su dau darasi akan wannan ko da kina fushi da mijinki in dai baya gida aka kira ki da lamban mijinki to an sa in ya dawo gida ko a karkare ci gaba da labari sorry my hausa no good oh i just dey manage dalilin ban ɗau numban shi ba saboda na yi fushi na ga kwana biyu bai kira ni ba sai na fushi irin nan na mata kuma ke in ke ka kira shi mutuwa zaki mm. sai da aka ƙara kira sai na ɗauka hai na ji kuma muryar da ba tashi ba to sai na ce a wake magana sai ake magana ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa eh sai na ce dan Allah wake magana kuma ga namba namba mijina wake magana sai ya ce mun ba shi bane ki yi hakuri ki tsaya miki magana kuma da hausa yake miki magana a da turanci yake yin magana mm. sai na ce waye kai sai gaya mun sunan shi ina ni ne wane kashin? me na ce to me ya faru sai ya ce eh abbas ne ki je nda gurin wani brigadier sai ya suna a'a eh, idan kina ganin bai dace ki kira suna ba to in kuma kin san brigadier bai kyautata miki ba ba wani brigadier da kika je gidan shi ba bari kin gan shi ba a ranar matar ta ce ki ta in ya samu lokaci za ta kirawo ki ki dawo ba Mm. wanda aka ce shi ne ainihin ogan shi ogan ogan mijinki mm. wanda in ya ba da umarni wannan abin za a warware shi ko ba mm. haka ba kira sunan shi sai ce mu in je gidan birgediya umar ma'azu na'am wanda ke nda a cikin nda ku kuma a unguwa kuke da zama a kuma lokacin ina zaune a hayin banki madalla sai na ce mishi to me zan ce mai idan na je sai ya ce in je in ce mai bataliyan shi ne abbas ya samu damuwa da wani birgediya umar ma birgediya ms adamu mhm. birgediya ms adamu ranar friday abbas an tara ma a paragram tun wajajen around 6 to time din sallah ya yi sai abbas sai ya tafi sai birgediya ms din adamu sai ya dawo sai ya ce ina abbas sai aka ce abbas ya fita sai can sai ga abbas ya dawo bayan ya idan da sallah kenan eh sai ga ms adamu sai ya fara zagin abbas yana ta zagin abbas in ji dai wancan yadda yake gaya hmm, ma wanda ya kira ki a waya yake eh, gaya ma akan in ji in gaya ma birgediya ma'azu sai ya ce yana ta zagin abbas sai abbas sai ya ce sallah ya je yi shi ya sa ya je ya dawo shine sai shi ms din adamu sai ya ce ya za yana magana ya yi magana kwarai ya yi kuskure babba sai mijina sai ya ce mishi rukwaisa na je na yin sallah ne sai ya ce haka ya ce mai to shine shi kuma brigadier sai ya ji zafin sai ya ce ma mijina sai ya ce ma 20 battalion su kamo mai mijina sai ya matsa daga guri mai nisa sai ya ce a kamo mai mijina a kakkari a kwace bindigar da take hannun shi sai mijina sai ya ki yadda a kwace bindigar da yake hannun shi aka yi ta faɗa da shi saboda yana da jiki sosai aka yi ta faɗa da shi ya ki yadda a kwace wannan bindiga a hannun shi in ji abokin shi da ya kira wannan wanda ya kira ni yake gaya ma akan in je in gaya ma ms adam in gaya ma brigadier ma'azu ba ma abokin shi bane wannan da ya kira ni sai ya mhm. ce ana ta faɗa da abbas har aka samu sai aka ɗaga bindigar sama akan a kwace bindigar da take hannun shi sai bindiga sai ta fitar da wuta a nan kawai sai muka ga abbas ya faɗi jini yana zuba a kan shi wani ya buga mai abu to shine nan tun wannan lokacin muke ta so mu gaya miki ki sauri ki gaya wa ms um, ma'azu akan kullin shirin da ms adamu yake so ya mamijinki ya ce zai kashe shi sai na ce mishi to shi yanzu ina mijin nawa mm-hmm. kai da ka kira ni sai ya ce ki je ki gaya haka abbas yana cikin wani hali sai na ce mishi to tun da daman da daddare ne sai na kafsa bacci shirin sai can kamar misalin karfe na ya kira ni wajajen sha ɗaya sai na ki bacci da safe in je sai na ki zuwa ina ta tunanin yadda zan je kwana ɗaya biyu uku sai ga kiran da daddare again sai na ji muryar mijina sai a hankali yake magana sai ya ce min maman shayi kin je gurin oga ma'azum sai na ce ban je ba ina ta so ka kira ni kai ka gaya min gaskiya abin da yake faruwa ba zan je in yi karya ba daga baya kuma a zo magana ba haka take ba hmm. ware ka gaya da bakinka ni in je in gaya wannan magana ka gaya min me yake faruwa tsakanin ka ga Allah ni ma in samu in je in gaya sai ya ce mu wallahi abinda wannan ya kira ki ya gaya miki haka ne ba abinda na mai dai yana ma cewa wannan bindiga da ta fita zan kashe shi ki yi haƙuri ki je daman na san ba za ki ba sai kin ji na gaya miki gaskiya ki je abin da ya gaya miki haka ne kuma in kika je za ki je ai ma da na kasa bacci safiya na yi karfe bakwai a gidan oga ma'azu tama na je na samu har suka tashi har wajajen goma suka tashi daga bacci a cikin nda suka tashi daga bacci na shiga na je na same ta kuma oga na nan na ce mama na zo don allah wurin oga ya ta ce me ya faru ya na ce na zo ne akan haruna ga abin da yake faruwa a taraba aka ce in gaya ma oga kuma bataliyan shi ne sai ta ce min to abin da ya faru kenan na ce walla haka aka ce shi yasa ma kika ga da sassafe tun ɗazu ina nan a waje ina jiran ki sai ta ce to ki koma gida idan oga ya tashi daga bacci zan gaya mai sai na ce yanzu bai tashi ba ita ce eh na ce to na gode sai na tafi gida kwana ɗaya biyu yana ta mata kira bata ɗauka ba na uku sai ta kira ni sai ta ce in zo da na zo ta same ni ta ce mu eh an kira shi amma an yi magana da shi ya ce ya ji zafin abin da abbas ya mai ba zai haƙura ba ai ya ce ma abbas ne ya ce zai kashe shi sai na ce to don allah ki sa oga ya yi magana tun da an ce bataliyan shi ne abin ya faru kuma haruna ba zai yi karya ba ta ce to ai dai ki ta addu'a usaini na ce to shikenan daga gidan sai na dawo gida ki come come back house sai na ta zama in waya waya kullum tana hannuna bayan kusan wata hudu sai wannan ya ƙara kirana sai yake ce min mata abbas ki zo taraba mana ki zo ki ga halin da mijinki yake ciki wancan mutumin dai ko dai wani kuma wani daban sai na ce mai dalilin gayyatar ki zuwa taraba sai na ce to saboda me ya ce to in ba haka ba a bas ba yana cikin wani hali ki zo ko in tura miki wani nambar ki kira wannan ki mai magana zai taimaka miki a samu a fitar da abbas a halin da yake ciki inda aka saka shi sai na ce mishi to sai na kira sai ya turo min wata nambar sai na kira da na kira sai na ji wani sai na ce mai ni ce matar ne sai ya ce na ce don allah gashi sai ya ce ai shi unique din abbas ne na sai na ce o unique din shi ne eh, sai ya ce to nan makodi sai na ce o sai na ce zan iya zuwa don allah sai ya ce dama muna ta neman ki ki zo da na je kuwa na shirya yarana sai na tafi da karamar sai na tafi da ita da na je sai na same shi sai na samu general yakini ya kini sai ya sa aka kawo ni ofis ɗin shi ya ce e eh, suna ta fighting akan oga adamu ya ƙi haƙura akan abbas mun yi tun daga abin da ba kafin a kai wani guri ya yi haƙuri ya ƙi haƙura yanzu ba mu san me za mu mai ba ki yi haƙuri amma in ji general yakini in ji general yakini a nan makodi a makodi sai na ce to yanzu oga ya zan yi don allah sai ya ce to ki yi haƙuri zan san yadda za a yi a ɗauki abbas a kawo shi makodi ni daga makodi zan iya tura shi wani guri ko abuja sai yaya sai na ce mishi to sai ya ce ki koma gida mm. ya ba mu kuɗin mota kuwa na dawo gida bacin kusan wata hudu sai aka kawo kuwa mijina abuja aka aje shi a bata barak a cikin gadurum na dhq na command sai aka aje shi da na ji an kawo shi abuja tun da ya kusa kusa yanzu shekara shida da na ga abuja ne zuwa kaduna ya kusa kusa na da allah kullum muna waya dai da gurin akan ina jin lafiya yadda yake kusan shekara biyu ba labari sai wata rana sai na tashi 2021 na kasa bacci sai mafarke mafarke nake yi in mun kira shi kuma ma da ake bashi waya da ba a bashi na kasa barci wata rana kuwa karfe uku da rabi na yamma ranar monday ba zan taɓa manta da wannan ranar ba na ɗauko yarana kuwa duka guda biyu muka taho motar mu har ta lalace muka iso nan abuja wajajen karfe goma da rabi na dinga ciga gadurin gadurin ina neman shi sai can kuwa na same shi a gadurin na garizin ana nuna sunan faɗi sunan shi aka ce yana nan aka haɗa ni da wani rsm rsm ya ce wa ya ce ki zo na ce ba wanda ya kira ni ni ce dai kawai na zo kika zo da daddare na ce motar mu ne ta lalace kuma kika taho da yaran na ce eh sai ya ce to kafin mu shiga muka rin ina ta jin ihu ihu to ban san ihun kowaye ba to yarinya ta karama sai ta fara kuka sai na koya ta muna shiga da aka ba mu guri muka zauna na ma kasa zama sai wannan shi kokan sai yake ce shi wannan rsm din rsm <clears throat> sai yake ce mun ko za ki iya tuna sunan rsm din sunan shi okolo ok rsm okolo rsm okolo mhm. sai ya ce mata abbas eh aike musulma ce ko na ce eh ya ce to duk abin da kika gani ki yi hakuri sai na ce mishi to ba komai sai jikina ya kama rawa sai na ce mai na yadda me ya faru abbas din ya mutu ne sai ya ce a'a bai mutu ba amma ki yi haƙuri ki yi hakuri sai na ce mishi to ba komai oga komai na yi imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau ya kama babban yaro na ya rike shi sai ya ce ma wasu su buɗe ƙofa suna buɗe ƙofa kuwa sai aka fito kafin a buɗe ƙofar sai aka kashe gulob din wanda ƙofar da za ka hango mutum sai aka kashe sai suka fito da wani sai gurin ya koma duhu sai gurin sai ya koma duhu da ya koma duhu can sai aka fito da wani sai yaro na namijin sai ya ce ummi na ce na'am shahid kai wannan abba ne na ce abba kuma a cikin duhu a duhu na ce shahid kai ba abba ba ne ya ce allah umma abba ne shekarun shi nawa yanzu yana cikin ta goma amma a lokacin shekarun shi na a lokacin yanzu yana lokacin shekararsa shida zuwa bakwai kuma ya gane uban shi a duhu ya gane ya ce umma abba ne na ce ba abba ba ne sai na janyo shi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 ni da yaran kuwa sai kuka hauka sosai na jijjiga ƙaramar ina kuka kawai take yi karamin ma'aka na rasa yadda zan yi sai ogan ya zo kama ni yana girgiza ni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 sai na mika mai yaron ya girgiza shi sai ya yadda shi sai na ƙara komawa na mika mai ƙaramar ya girgiza ta ya bukata da ƙasa ban tattara ba saboda ina so ya yi magana <laughs> na ƙara mika ma ita babban yana umma abba zai kashe ni ne na ce abba ba zai kashe ka ba wallahi shahid <laughs> na jika shi na manna mai shi a kirjin shi ina baban shahid ka yi magana don allah ka yi magana mana ko na ji sanyi <laughs> ina kuka yara na kuka na kama shi ya ji sanyi ne kome na ubangiji sai ya ce mu wayo Allah umma za su kashe ni in ji mijina kenan ya fara magana yana za su kashe ni ne ai wannan magana da ya ce za su kashe ni ai gurin ba sojoji ai kafin ka ce me gaba ɗaya sun cika gurin a zo a zo mata abbas ta zo abbas ya fara magana oga arasim ya ce madai kin yi kokari kwanan kusan wata biyu abbas baya magana facin abinci ya kuri na ce mishi to haka tunda da ya ce haka bai ƙara magana ba yara sai kuka na rasa mai ke min daɗi tun da wani abu ya tokare mu a kirji har yanzu bai tafi ba har yanzu ina jin shi bai wuce ba safiya na yi ban ma iya bacci rasa ya same ni a ofis kafin kowa ya zo ce min madan abbas ki je garizin dhq ki tsugunna ki roƙe su a kai abbas asibiti idan ko ba haka ba ba zai iya mutuwa ki ya hakuri na ce mai to na shirya muka tafi karize na je na samu komanda okoto ya gani ma ya ce ka abin in shiga na ƙara komawa aka ce in je mp office na je mp office na roƙe su akan su ya haƙuri a kai a bas asibiti ko a ba shi mai treatment da mm. ya haukace suka ce san ba za su yadda ba na samu na kira maman shi na ce ta zo daga gombe ta zo daga halin da yake ciki da ta zo kwananta ɗaya ta tafi ta banni ta ce ba za ta iya ba haka kusan sati na uku a abuja ban taɓa cin abu ba haka na mai da yaran gida saboda gurin da muke kwana suka ƙi ba mu guri mu kwana a haka har na samu na samu wani na je ofis ɗinsu da ƙyar da ƙyar aka samu wannan ya yi magana akan a kawo abbas asibiti shine kwamado kwamado ba komai za ki tuna insha Allah sai aka samu da ƙyar nuhu jidere riya admira nuhu jidere ne chief a lokacin ya yi magana ya ce a kai abbas portofo wani asibiti aka kai shi ya kai shi asibiti a kaduna portofo da kan carry the go 44 military hospital da nuhu jidere ya yi magana a kan akai abbas portofo sai suka fara kirana suna na yan ofis din mp Ba zan yi in gaya ma wani ya zo na ce ni ban ma san shi ba so sai bayan zagi mutum eh. nawa suka kira ki suka zage ki a suna da yawa aka kai shi portfolio ya yi wata uku da kwana goma sai aka dawo da shi nan abuja again aka kara rufe ya samu lafiya ya samu lafiya aka kulle shi sai aka kara kulle shi da aka kara kulle shi lokacin ya riga ya yi shekaru nawa a lokacin yana shekara ta uku aka kulle shi a gurin haka nake zuwa ina zuwa ina zuwa a haka a haka dai wata ran in zo a haka ina zuwa ina zuwa bacin wasu kwanaki idan da muke haya sai ya kare sai na gaya ma iyayen shi to sun dame ni akan cewa kuɗin shi ina ci oh, oh. sai na ce ni ba ni cin kuɗin shi ni atm ɗin shi ma bai hannu na business ina da nake shi nake abu yara na nake sa suka ce bisu yadda ba na ce to sai suka ce sai dai in koma gidansu a gombe na ce musu to tunda ina da gaskiya na shirya kuwa na tafi gombe ta balanga local gombe lawun yawun sunan garin yawun yawun sunan garin kenan na tafi na je na zauna a wannan ƙauye iyayen shi ba musulmai ba ne shi kaɗai ne musulmi sai na je inda ina da gaskiya ba su yadda ba wata ɗaya biyu sai maman ya take ce min ah, illa eh, ga gidan yaya suke ce mai ya gama gida ga halin da ya shiga ciki sai na ce na na'e eh, tun da kin ga halin da ya shiga ciki me zai hana tunda an yi linta yanzu ga rayuwar da halin da ya shiga ciki magani me zai hana a saida mun ku sai man ko ɗaki ɗaya ne in zauna da yara in dinga biya musu kuɗin makaranta da kaina sai ta ce ita a'a ashe muna nan ina gombe ashe ciwo ya ƙara tashi sai ciwo ya tashi ta tambaye ki abin da za ku yi da gidan ne a'a ce mata dai kawai ne mu zauna ne in dinga zama eh, eh, da yara eh, labarin gidan ta yaya labarin gidan ya zo ni kawai ina zaune ne ta gaya min haka da ta ce haka sai na ce mata to shi kenan wata na uku hudu ya aka kira aka ce ai ciwon abbas ya tashi a je a same shi sai na gaya mata ya ta ce a ina ita ba ta iya zuwa ba ta baki iya zuwa ba na ta ce ina ce to na shirya sai na dawo kaduna sai na tafi da na je sai na koma ofis din mp sai suka ce mu o oh, yanzu ba zan kira nuhu jideran ba ya kara kai shi asibiti sai na ce musu to ne ta siyo ma mijina magani ina bashi yana sha she can't go the buy medicine they give her husband for for guard room ne ta siyo mai magani ciwo har ya kai kusan shekara a jikin shi ba su kai shi asibiti ba sai na ce musu to sai suka ce sai an ɗau lauya na ce yana wannan condition ɗin za a ɗau lauya sai aka ce em eh. da yana da ƙanin shi a yana aiki a mgo sai na a mgo na ne mgo kuma ngo ngo ngo oh, sai suka ce to sai suka gaya mai sai ya ce za su lauya suka ɗau lauya suka ɗau lauya ina nan dai kuma ba wanda ya taba zuwa inda yake duka family din shi din ba wanda ya taba zuwa na ta siyo mai magani in na yi sati uku sai in tafi gida haka haka dai sai na ƙarshe sai suka ce min to za su kawo shi kaduna sai na ce musu kawo shi na za su ƙara kawo shi kaduna portofom sai yan uwa shi sai suka tunanin ai da na zo abuja akwai kuɗi suka ta damu na na koma gidan na koma village ɗin da tabbatar ba kuɗi idan na ci abinci da daddare to sai wani daren aka ba mu ɗaki muka zauna a ƙasa muke kwana na ta rayuwa har kusan wata takwas ina wannan rayuwa na ta wannan rayuwar na dawo gida to ni kuma yan uwana ya suka ce sai dai in rabu da shi sai na nuna musu illar cewa 'ya'yana kuma faga halin da za su shiga da me kuma sai suka ce in ban yadda ba za su cire hannunsa a kaina ya na ce na yadda sai ya ce to shi kenan allah ya sauke ki lafiya ai an ce mana wai atm din shi da komai da komai da aka kawo yan uwan shi sun ce ka a baki wai baki bace na tsofkin din shi dan uwan shi ne sai na ce mishi to tunda haka suka ce maka amma yanzu ga condition din da kike ki saka hannu zan baki atm ki je ki sai kaya wanda za ki haihu sai na ce mishi to na gode amma sai na ce mai kaga abbas ni nake sai mai kayan sawa da magani yanzu a rubuta zan dinga siyo mai kaya tun da yana nan duk abin da na siyo zan kawo ka dinga gani ka zama shaida sai ya ce min to duk wata zan sai ma abbas kaya set hudu in kai mai fotofo sai na kama us ibrahim a haka har wata rana sai na haihu to sai na haihu sai na daina zuwa har ya ji sauki ya wata shida a portofo wannan to ban ma san an ɗauke shi ba wata rana sai na shirya da yaran duka akan mu je mu kai mai yaran da na haifa yan biyu na haifa duka maza so sai ya sai a ashe sun ɗauke shi sai na dawo da yaran gida muka zauna tun da daman cs aka ma to sai na bari a kan cewa ko zai zo tun da ya ji sauki ko za su sake shi shiru ba su bai zo ba sai yan uwan sai suka ƙara takura ni zan koma kenan sai allah sai ya ɗaura suwan yaran duka biyan sai suka mutu bai taɓa ganin su ba in relations con they pressurize her they pressurize her make she go back to village ko mm. as she they prepare to go back to the village, the two the twins can't die. Oh! He never see setting eyes on the twins. So, so yeah. Sai sai suka koma. Sau mun ga yadda muka yi da 'yan uwa. Bayan wata nawa kafin. Sun rasu sun kusa suna yawo 2023 suka rasu. Suna yawo ba inda su ba. Sun kai shekara shekara. sun kai shekara ɗaya za su ma kai shekara biyu na haife su tuta sun yi ciwo ne lokaci guda ɗaya kawai ya fara zawo to na kai tunda ayo sun ki yadda a ba mu nhis a asibiti ni nake komai da komai ba sa yadda suwa navy din navy eh in na je asibiti in na ba da sunan shi da sabis namba din shi sai a ce wai a'a Eh, wai sai dai wai sai dai shi sai na ce ga halin da yake ciki ga id card din shi photocopy sai su ce a'a na biyun fa shi ma haka shi ma zawo mm, shi ma zawo ya yi tazara su wani sati biyu sai suka muna jinki sai suka da suka koma to ga halin damar da 'yan uwana suka ce min abin da za su cire hannunsu hakanan na koma gombe na ci gaba da zama saboda yara na koma januwari na koma sai wata rana february aka kira ni da daddare sai na ji muryar wani namiji sai ya ce min ke ce mata abbas sai na ce mai eni eh, sai ya ce ok to za a shiga kotu idan an shiga kotu a abbas baya magana kin sha ruwan na sha to um, to ina jin ki sai ya kira ni da daddare sai na ɗauka ina ce wa ya kira ki ban san sunan shi ba wani ya kira ki wani ya kira ni sai ya ce me sai ya ce min ke ce mata siman abbas na ce e, sai ya ce oke ana shiga kotu abbas baya magana amma an ce idan kika zo zai yi magana sai na ce ni sai ya ce e sai ya ce to ki zo abuja mana sai na ce mai ba ni da kuɗin motar da zan zo abuja sai ya ce nawa ne zai kawo ki abuja sai na ce mai ban sani ba lokacin ana wahalar cash din nan sai na ce mai ban sani ba to yayan maman shi da na je gurinta a lokacin da tattara sai ta ce mu sai ya ce to ki turo akan number sai na ce mishi to ni akan nomba dina na ci loan amma zan tura maka akan nomba din illo dina ako suka turo da daddaren nan dubu takwas ta pos ba suna kina gombe ina gombe to sai yaya suka turo kuwa sai ta je ta ciro sai ta bani sai ta yes mace eh mace mace ce ita gaskiya tana supporting ɗina ko an hana ni abinci za ta bani a ɓoye sai ta ce to kin san meye na ce a ki kawo yaran tana zaune a nainawa cikin garin gwamba nainawa sai na ce mata to ya ta ce kai gaya ma kowa to sai na ce mm-hmm. mata to Ai kuwa da washe gari da safe da sassafe sai na shirya yaran sai muka taho sai na zo na aje mata su ya ta ce ki yi ki dawo sai na ce mata to sai na bar mata yaran sai na zo da na zo kafin in zo sai yake ce mun mun san abbas bai yi laifin da ake tuhumar da shi ba hmm. amma ki sa shi ya yi magana in kina son ki zauna da mijinki ya jawo kusa da ke da kika zo abuja sai ya da na zo abuja kuwa na iso da daddare wajajen karfe goma da wani ina zuwa to na saba zuwa inda yake sai ranar bena sai na ce ina abbas sai aka ce ai an aje shi a raba hall za a je kotu so sai na ce araba hall na ina ya aka ce na defense to sai yaya sai na ce musu to sai na tafi kuwa araba hall ina zuwa kuwa sai na ganshi sai na ganshi kuwa ba lafiya ciwon da ya tashi amma ba sosai ba sai na ce ah kana wannan condition din ne za a je kotu sai ce musu waye kira ki sai na gaya mai yadda aka e talk mm? sai ya ce su suka kira shi na ce su suka kira har suka tura min kuɗin mota sai ya ce min to maman shahid na ce na an baban shahid sai ya tsugunna sai ya ce ina so ke kima alkawari sai na ce mashi to insha Allah sai dai in bai fi ƙarfi na ba sai dai kuma in wanda ba zan saba wa Allah ba sai ya ce to ‘ya'yana ki riƙe min ‘yan uwana sun guje ni ke kaɗai ce kike tare da ni akwai abin da suka shirya ko su kashe ni ko su kai ni wani gurin da ba za ki ƙara na ba ina roƙonki tuwuya tun rintsi ki kasance da ni idan ba ki kasance da ni ba to ki riƙe min yarana a kowane hali kin ga mu. kuma kin ga gidanmu ki yi haƙuri na ji an ce mama ta miki magana gidan nan da na fara ginawa ina roƙon ki maman shahid don allah kar ki ƙara musu magana filin nan idan ko ba haka ba rayuwar ki ma ki ma tana cikin haɗari sai na ce wallahi baban shahid ni ba musu magana ba na ne ta yi magana sai ya ce eh, ai babanmu ya kira ni ya min magana sai na ce waye kira shi baban shi yana da rai shi sai na ce mishi to insha Allahu nima da halin da kake ciki ka kasance mai gaskiya zan rike maka amma ran da ya fi ƙarfi na mace ce ni ina da rauni kaga yan uwana fa sun rabu da ni ni kaɗai tun na sai da komai saboda kai don ka samu lafiya ni ma ka yi haƙuri in naka ba zan iya ba wata rana ka sauwaƙe min ka in faɗa halaka ka yi haƙuri ya ce min to ki kasance don Allah duhu ya duk ki riƙe min yara ya ce min insha Allah muka gama wannan da safe ga kuwa aka turo mp wani sajan ya zo ya ce a tafi da abbas mm, eh, sai na ce to sai ya zo sai ya tafi da shi sai ya ki tafiya aka aka yi tafiya ki tafiya sai na je na sako hijabi na canza na saka wani sai na ce baban shahid eh ka sa kayan mu tafi sai ya ce a'a sai na ce ka san me zan bi ka mu je ya ce za ki je na ce eh, za ki haƙuri da duk amin da kika ji na ce insha Allah sai ya ce to ya saka wandon kamu muka tafi muna zuwa kotu sai muka ga sai wani ya zo gunshi in musaudojin suka zo da yawa sai suka same shi abbas tsaye eh, yau ga madan ka yi magana sai he ta dariya sai ta dariya ya yi shiru sai wani sai ya zo ya ce mai abbas e wani rsm m naman star ne dai amma kayan kamu ya sa sunan shi sunan shi na manta dai sunan shi mm-hmm. sai ya zo ya ce mana muna zaune sai ya ce abbas ami ne wannan mm-hmm. ya ce abbas ka yi magana nebi ba za ta kore ka a aiki ba idan ami ta cire ka a defense to nebi ba za ta kore ka ba ka yi magana ka fita daga wannan condition ɗin da kake ciki sai wanda zai yi kotun judgment ɗin komodo akinwale komodo komodo akinwale akinwale eh sai aka ce komodo akinwale ne zai yi ba ma a gaya mu ni na ga anan din shi sai muka je op sai muka je gurin shi sai muka samu kafin mu je gurin shi akwai wani nebi okoro ofisa nebi ne amma a eh, ne mp mm, mp ne amma na nebi okoro okoro sai ya ce min madan abbas eh ki yi hakuri ki sa abbas ya magana mun san me ne yake faruwa sai na ce mishi to ni wannan magana dai ta ki wata irin magana ni zan sa kuwa abbas ya yi me mm-hmm. yake dai faruwa mm-hmm. sai sai shi mijin na sai ya taka min kafa sai ne shiru hmm. da ya taka min kafan sai na shiru sai da wancan ya tafi sai ya ce duk wanda ya zo ki kara mai magana za su ji me ne za ki dinga faɗi tun da kotu za a shiga sai muka tafi ofis ɗin kwamado a kinwale da muka je ofis kafin mu ga kwamado a kinwale sai wani riya dumira muhammad sai ya fito sai ya same mu mata abbas e abbas ya ma abbas magana abbas ya tashi mai salon sai ya ce wai abbas abbas yanzu kaga yadda ka koma ju yadda ka koma kai babba yanzu ji yadda ka koma sai dariya sai ya ce mata abbas ki gaya min me yanzu kike so a miki a nan kuma me abbas yake faruwa yana ce ni da abudan da nake so ni da dan allah a sake min mijina ya dawo ya zauna a gida mai treatment din jikin shi sai ya ce abbas kai kuwa me sai shi mijina sai ya ce shi yanzu bai san me zai ce da da kod da za a shiga mhm. sai ya ce saboda me ka ce haka abbas sai ya ce to oga na dawo daga asibiti na yi duti na je command na yi duti ya ce na yi duti a command na yi duti a main gate na yi duti a soja club na yi duty a mm, deve park deka park kuma yanzu an ce kuma na je escort na yakini to ni oga na rasa mene yake faruwa menene oga ka gaya min gaskiya abin da yake faruwa tunda kai ogana ne na bi duk za a yi Christmas ko sallah za a raba mu kowa abinci amma ba za a ba family ɗina ba kuma za a aje ni matata da ta wahala tana siyo min magani ni yanzu oga ka gaya min meye ne wai me yake faruwa wannan abincin da ake raba har da wa'anda suke sell ana raba ma families ɗinsu? har da su sai ce yaushe ne ba a baka ba ya ce ni tun da na shigo abuja zan ga ba kowa a bai shi ma sitil shekara biyun nan ban da lafiya ban san hayyaci na ba amma yanzu da nake samu ina kallo idan na je sai a ce ba za a bani ba da aka zo exam na ɗora ab zan ɗora ab wannan abin oga sai da na kuka ya ce me ya faru ya ce ah, an ce za a yi exam a cikin nan cikin abata barak an rubuta sunan kowa mate ina 21 ak da na je ba sunana duk wanda ma na bashi hannuna mate sai kowa ya dinga guduna oga wannan abu yana damuna har kuka ya rana sai ce to she said the husband they talk and they cry sai hmm. ce abbas wannan escort da kuka je da kabi general yakini deka park da kai duti a nan aka ganka aka gaya ma ms adamu akan ka fara aiki kaji sauki shi kuma da ya ji sai ya ce bai yadda ba wa ya ce a baka duti wa ya ce a sa ka kai duti kuma wa buɗe ka a nan gurin da kake shine ne ya judgment ɗin kes ya ce a mai da kes me sunan park ɗin Deka, Deka, Deka Park. That, uh, de de the general ne gan shi ko wani ne gan shi? Yaran shi din ne suka nine the general, that general. MS, general eh, MS eh? Adamu. MS Adamu. MS Adamu. mm. Sai ce, oh, ok, sai ce to, duk abin da suke so akan ya ce ya kashe MS Adamu. in magana ma da ake sa shi ne akan cewa ya yi magana a kotu to ba zai yi magana ba ba zai yi magana ba sai muka fito da abbas ya ga magana na sai ya ce to abbas ka tashi ku tafi lokaci yayin sai muka fito muna fitowa sai muka ga wani ni ban san shi ba sai ya ce min lauyan shi ne yaron lauyan shi ne sai shi ma sai ya ce mata abbas ki sa abbas ya yi magana mana za ki tafi da mijinki gida ba ki so ki tafi da mijinki ne na ce a ba ina so ya ce miki ya ne ya ce mai in sa shi ya yi magana mana hmm. in ban san in ga mijina ne eh, kusa eh. da ni sai na ce mishi to shi dai bai yi magana ba she can't answer boy her husband no talk sai muna zaune sai ga lauyan ya zo ya ce a mata abbas kin zo kenan na ce kaiwa ya ce ai ne lauyan abbas na ce oke tun na ce mai tuna gode da kokarin da kake sai ya ce yanzu dai kin sa abbas zai yi magana ko ana shiga kotu aka zo to wanda aka ce zai yi mai ɗin wanda na sani sai aka canza ami ami ofisa ne ma ga sunan shi ba sai aka canza su sai na ga aka suka taru na Air Force dukkansu sai suka taru